it is the hope of the Commission and indeed every Nigerian that this panel will work hard with all the human and other resources at your disposal to investigate and unravel the truth behind these allegations Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya kenan, Mr. Anthony Ojuku, ke magana yayin ƙaddamar da kwamitin binciken zargin take haƙƙin bil'adama. A ciki har da zubar da ciki a mata dubu goma da 'yan Boko Haram suka yi wa faɗe, da ake zargin rundunar sojojin Najeriya da aikatawa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Yana mai jaddada cewar hukumar da masu sauran 'yan Najeriya na da ƙwarin gwiwar kwamitin zai aiki tukuru don bincikar gaskiyar lamari bisa zarge-zargen da ake wa rundunar sojan Najeriya don tabbatar da gaskiya da adalci. and that justice is Shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adaman Najeriya ya ce alhakin wannan kwamiti shine bincikar zargin yi wa haƙƙin ɗan adam karan tsaye da ake wa sojojin Najeriya kamar da yadda wani rahoton kamfanin dallancin labarai na Reuters ya nuna. kwamitin kazalika zai karbi takardun korafi daga hannun ɗaiɗaikun jama'a da ma ƙungiyoyin da ke arewa maso gabas kana a tantance ko an tafka ba daidai ba kuma wake da alhakin hakan sana'a duba yiwuwar biyan diya ga wanda aka yi wa ba daidai din ba mai shari'a abdu aboki shine shugaban kwamitin binciken is now our job as a panel to investigate all the allegations of gross human violations raised in the report ya ce aikinmu a matsayin kwamiti shine bin diddigi da bincikar dukkanin zirge-zirgen danna haƙin bil'adama da aka yi a cikin wannan rahoto. Tuni dai wannan batu ya fara jan hankalin masu fafutuka irin su barista Yakubu Salibawa. Ya zama wajibi idan aka yi zargi irin wannan a duba a tabbatar da ko hakan ne ko ba haka bane. Idan haka yake wanda aka ga sun aikata laifin a sayan da za a yi a gurfanar da su gaban shari'a ko kuma a ladabtar da su. Domin duk ƙasar da ba ta kare haƙƙin bil'adama to ba ta kan turbar demokaradiyya a tabbatar da cewa an yi abin bisa ga gaskiya da adalci kuma za mu sa ido mu ga cewa aikin nan da za su za a yi shi yadda ya dace waɗanda suka yi ba daidai ba kuma a ladabtar da su saboda ya zama ishara ga 'yan baya To ko me kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke cewa a shiyar ta arewa maso gabas? Malam Zakar Adamu, shugaban wata kungiyar masu fafutuka ne a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Wannan abu ne wanda za mu ce mai kyau. Muna so kuma kwamitin eh, adalci. A baya gwamnatin Najeriya ta ce ta gano wanda suke ɗaukar nauyin 'yan kungiyar Boko Haram. A lokacin me yasa gwamnati bata nuna kwamitin an yi bincike akan wannan ba wanda shine tushen matsalar abin ma wanda ya kamata gwamnati ta yi wannan. Abin har zo zama mummunan matsala wanda a cikin matsalar wasu matsaloli suka fara faruwa a ce an waye gari a ce wai so sojoji ana zargin su cewa suna zubar da cikin matan da suka yi ciki kaga wannan abu ne wanda ya karanta wanda kuma sakacin gwamnati ne tun farko ma ya kawo wannan abin da ya faru wallahi amma abu ne wanda muna so wannan kwamitin ya adalci ya bincika tsakanin da Allah ya ga me meye abin da ya faru me gaskiyar magana kai. bayan dai kwamitin ya kammala aikinsa za a mika rahoton ne ga attorney general kuma ministan shari'ar Najeriya don ɗaukar mataki na gaba Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria